yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar laraba a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi yau sha uku ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1400 da talatin da uku wanda kuma ya zo daidai da ɗaya ga watan 8 miladiya ta da 2012 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke cikin tafsirin suratun nahal kafin mu shiga ayoyin da za mu fassara a wannan zama insha Allah ga tambayoyin da za mu ansa kamar haka wannan yake cewa assalamu alaikum muna son malam ya yi mana bayani cikakke akan bambancin hadisi da sunna kamar yadda wasu suke cewa don ka karanta hadisi wai ba za ka ci gaba da amfani da shi ba har sai ya zama sunna wato har sai ya nuna kenan hadisi da sunna kalmar hadisi a gurin malaman hadisi ko gurin malamai ma umuma aka ce hadisi ana nufin magana ko aiki da aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ko wani abu da aka yi a gabansa ya tabbatar wannan shi ake cewa hadisi sawa'un magana ce ko aiki ne ko sifa ce ko wata ɗabi'a ce daga cikin halaye ko ɗabi'u na manzo sallallahu alaihi wa sallama to abinda za a jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a ce ya faɗa ko ya aikata zai iya zama ya tabbata din saboda sharuɗan da ake bukata ga kowane isnadi ya zama sun ya cika ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi abin ko ya aikata abin ko an yi abin a gabansa bai tare da ya musa ba ba tare da ya inkari ba zai iya yi kuma bai tabbata ba wato ta fuskar bincike da isnadi da sharuɗa da ake bukatar kowane hadisi ya cika tana yiwuwa wannan abin da aka jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya samu tangarda isnadin sa don haka bai tabbata ba idan ya tabbata wanda ya tabbata akan kira shi hadisi sahihi ko hadisi hasan wanda kuma bai tabbata ba akan kirawo shi hadisi da'if wato mai rauni ko da'ifun jiddan wato mai rauni kwarai da gaske rauninsa ya tsananta ko kuma mawdu wato na ƙarya bara gurbi wanda kwata-kwata ma malamai sun gama yanke hukuncin cewa ƙarya ce to abinda ake cewa sunna shine abinda yake shiga a kaso na farko wato wanda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ko ya aikata ko an aikata a gabansa ba tare da ya inkari ba wato in har ya tabbata bisa sharuɗan da ake bukata ga kowane hadisi sahihi ko hasan ya cika ya cika waɗannan sharuɗa to ya zama sunna wato kana iya cewa dukkan wani hadisi da ya tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan shi ake cewa sunna wanda kuma bai tabbata ba saboda ya samu matsala a isnadinsa bai cika sharuɗan hadisin da ake karɓa ba to wanda ba za ka kira shi sunna ba ko da kuwa ya halatta ka kira shi hadisi za ka iya cewa hadisi ne za'ifi mai rauni ko ka ce hadisi ne da'ifun jiddan ko ka ce hadisi ne mawdu'i wato hadisi ne na ƙarya kaga kalmar hadisin za ka yi amfani da ita ga abin da ya tabbata da wanda bai tabbata ba saboda haka kalmar hadisi tana da faɗi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man haddatha anni hadithan yura annahu kadhibun fa huwa ahlul kadhibin wanda duk ya faɗi wani hadisi da malamai suka tabbatar da cewa ƙarya ne kuma ya faɗe shi ba tare da bincike ba to ya zama ɗaya daga cikin makaryatan to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta hadisin da cewa ƙarya kuma ya kirawo shi hadisi saboda kalmar hadisi ta kunshi dukkan wani abin da aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama abin nan ya tabbata ko bai tabbata ba in ya tabbata ya taki martaba ta sahihi ko martaba ta hasan wannan sunna ce to anan kuma malamai sukan yi bayani dangane da kowane hadisi da ya tabbata sai a duba me ya kunsa me ya zo da shi ya zo da umarni to umarnin nan na wajibi ne ko ba na wajibi bane wato umarni ne na wujub ko umarni ne na istihbab abun wajibi ne ko mustahabbi ne in wajibi ne kaga sai a ce sunna wajiba in kuma mustahabbi ne sai a ce sunna mustahabba sannan idan hani ne sai a duba hanin nan na haramci ne ko kuma a'a na karhanci ne akwai nahiyu tahrim akwai kuma nahiyu tanzih karahatu eh, nahyu tanzih shine karaha saboda haka wannan duk kuma malamai suke yi su duba wannan nassin hadisin shin hadisin mutlaq ne wanda yana da taqyidi wato an masa taƙidi a wasu nusus ko ko a'a yana nan a itlaqin sa am ne makhsus am ne da aka yi takhsisin sa a wani nassin ko ko yana nan a umumin sa wannan duk malamai waɗanda suke masana su suke tsayawa kuma su yi wannan bincike su fito da shi kuma dukkan wani hadisi da ka sani ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama malamai sun gama yi masa wannan bayani sai dai kawai wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba saboda haka hadisi sunna hadisi sahihi tabbatacce shi ake kira sunna wanda kuma bai tabbata ba za a kira shi hadisi ne a faɗi kuma hukuncinsa a ce bai tabbata ba saboda yana da rauni ko kuma ma hadisin ƙarya ne ba kuma za a kira wannan sunna ba sannan kalmar sunna bayan tana shiga tana zuwa da ma'anar hadisi sahihi ko hadisi hasan hakanan kalmar sunna tana nufin yanayin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rayu a kansa wato abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rayu a kansa na aqida da ibada da mu'amala da suluk wato halaye halayya ta zamantakewa waɗannan abubuwan a dunkule gaba ɗaya aka kira su sunna ce sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam. shi ne kaza da kaza wato yanayin da ya rayu a kansa ɗabi'ar da ya rayu a kanta yadda aqidarsa take da yadda ibadarsa take da yadda mu'amalarsa take duk waɗannan akan dunkule su a kirawo su sunna wanda yake kan wannan tafarki a ce masa wanda yake kan sunna sannan akasin akasin wannan wato abinda yake kishiyar haka wanda ya saba wa abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu akan sa shi da sahabbansa shi kuma sai a kira shi bid'a to shi ne a ce wani yana kan sunna wato a aƙidarsa da ibadarsa da yadda yake mu'amalarsa da halayyarsa yana ƙoƙarin kwatanta abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa suka yi a rayuwarsu to sai a ce wani yana kan sunna ko wani dan sunna ne ko wani ahlus sunna ne wanda kuma yake kan kishiyar haka akasin haka to sai a ce wani yana kan bid'a wani dan bid'a ne wani bid'a yake wannan shine abinda hadisin al-irbad ibn sariya ya kunsa yayin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajid sai ce wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kull muhdathatin bid'ah kull bid'atin dalalah kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan cewa duk wani wanda ya rayu daga cikin ku zai ga sabani mai yawa to nayi umarce ku da ku rike sunnata da sunnar khalifofi na shiryayyu ababan shiryarwa a bayana ku cije sunnan nan da fiƙoƙinku sannan a hirɗinku ina ja muku kunne ina muku tsawa gabarin dukkan fararrun al'amurra dukkan wani fararren abu bida'a ce dukkan wata bida'a kuma bata ce kaga annan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya kirawo abin da shi ya rayu a kansa shi da sahabbansa a dunkule sai ya kira shi sunna abinda kuma ya kishiyanci wannan sai ya kira shi bida'a saboda haka sunna akan yi amfani da ita mukabilin bida'a. a ce wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama kishiyarta bid'a ce a ce wane yana kan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wane kuma ba akan sunna ba yake wannan kuma ya ƙara bayyana a fili a ƙarara lokacin da abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ishara zuwa gare shi ya faru na sabani mai yawa a cikin al'umma lokacin da aka samu bid'o'i sun fara kunno kai a cikin rayuwar al'umma ta addini da ta siyasa a lokacin sahabbai suna nan da ransu aka fara samun fitowar wasu fitintunu waɗanda suke da alaƙa da addini musamman ma bayan kashe na Usman radiyallahu ta'ala anhu a shekara ta hijira 35 a lokacin khawarij sun bayyana shi'a sun bayyana ga kuma qadariya su ma sun bayyana a basra wanda duk suna daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tsokaci a kansa da cewa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan to daga lokacin zamantowarka musulmi kadai ba shi yake nuna cewa ba ka shiga cikin wannan sabani mai yawa ba sai idan ka rike sunnar ta annabi sallallahu alaihi wasallam da yace fa alaikum bi sunnati dan ka zama musulmi zaka iya zama musulmi kana nan a musulminka amma kuma baka yi dace ba ko ka samu zamiya ka fada cikin wancan ikhtilafan kafira din to anan ne sai a gane wani dan sunna ne idan shi bai zame ba wanda kuma ya zame ya shiga cikin wannan ikhtilafan kafira ya zama dan bid'a da annabi ya ce iyyakum muhdathatil umur to shine zamu ga Muhammad ibn Sirin yana cewa lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ من حديثهم وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ من حديثهم ya ce da can sahabbai ba sa tambayar isnadi in aka musu hadisi sun yarda da junan suna karba kai tsaye ba tare da bincike da ainihin bin kwakwafi ba ce sai da fitina ta faru fitinar anan yana nufin kashe sayyidina Usman hijira tana tana 35 yace to a lokacin sahabbai sai suka rika cewa sammula na rijalakum duk wanda zai kawo hadisi sai a ce ka faɗi mazajen hadisin kai daga waka ji shi kuma daga gurin waye ji sai a duba a ga ahlus sunna sai a karɓi hadisansu. sai a duba a ga in yan bid'a ne sai a bar hadisin su kaga anan kalmar sunna da kalmar bida'a ta ɗauki salon da muke magana akai shine rayuwa akan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kansa ba tare da zamiya ba kaga nan ta ɗauki alhala ce gaba daya ba wai abin da muka yi bayani a farko ba hadisi sahihi ko hasan kalmar sunna anan to anan ne za ga ana sifanta wasu malamai sai a ce wani imamun fi sunna imamun fil hadith wana imamun fil hadith wa laysa imamun fis sunnah wana imamun fis kamar yadda aka sifanta imam malik da cewa imamun fis sunnah aka sifanta al da cewa imamun fis sunnah aka sifanta sauri da cewa wanda bai sani ba sai ya ɗauka sunnar wani abu ne daban anan ana nufin sunna muqabilin bid'a akwai cikin malamai wanda ya fice ya yi fice wajen yaƙar wato bid'a da bayanin wato abinda yake bid'a ne da kuma tsawatarwa game da 'yan bid'a to sai a ce imamun fi sunna imamun fi sunna nan sunna tana kishiyantar bid'a ne sannan a ce imamun fil hadith kaga ashe za a iya samun imamun fi sunna ba imamun fil hadith ba wanda yake mai gwagwarmaya ne wajen yakar bida'a da murkushe ta da yada sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da tabbatar da ita to wannan sai a ce imamun fi sunna ta yi kuma ba shi da zurfi a ilimin hadisi kaga sai a ce imamun fi sunna ne amma walaysa imamun fil hadith imamu malik sai aka ce ya hada duka biyu imamun fi sunna ne kuma imamun fil hadith ne saboda in ka duba tarjamar sa ka duba rayuwarsa za ga bai raga wa 'yan bida'a ba da zarar ya fahimci ɗan bida'a ne to zai ja layi tsakaninsa da mutum yana wannan kuna tunawa da aka zo aka yi masa wani ya zo tambayar istiwa'i ma ya yi. imam malik da ya ba shi ansar me ya istiwa'i sai ya ce a fitan mana da shi ina jin ɗan bida'a ne zai kawo muku rikici da da a cikin addinin a fitar da shi in an ɗan bida’a ma ya zo zai yi masa magana ya ce ya ce kaga inni ala bayyinatin min amri ko min dini wa anta fi shakkin min dinika fadhhab ila shakkin mislika fa qasimhu yace ka gani abinda nake kai na gama gamsuwa da dalili aqida da nake bi aqida ce ta sunna na gama gamsuwa kai ne kake shakka don haka ka je ka samu mai shakka dan uwanka ku ta rigima ni ba zan saurare ka ba to kaga wannan imama ce fi sunna to wanda bai fahimta ba sai dauki wani abu ne daban akwai wani hadisi sunna akwai wani hadisi ba sunna ba na'am idan yana nufin hadisin da bai tabbata ba sunna bane dama wannan an riga an abin nan to sai dai galibi mutane idan ba su tsaya sun yi karatu musamman abin da ya shafi karanta baganganun magabata ba yanzu kaga ibnu abi hatim lokacin da ya kawo magana abdurrahman ibn mahdi domin shi ya kawo yake cewa mutane daban-daban ne yana nufin malamai yace akwai wanda yake imamun fi sunna imamun fil hadith akwai wanda yake imamun fi sunna laysa bi imamin fil hadith akwai wanda yake imamun fil hadith wa laysa bi imamin fi sunna shi ya kawo wannan kashe kashe a wannan ruwaya ta ke cikin jarh wa ta'dil sai ya ce, wa sauri imamun fihi Ya ce, sauri diya hada biyu kuma haka shine shine daidai sauri diya hada biyu imama fi sunna da imama fil hadith to sai muhammad ibn muslim ibn wara sai yake cewa wato wajen fassara wa laysa bi imamin fi sunna yake cewa ma'anar wanda bai shiga cikin batun wato rigima da yan bid'a ba shine ma'anar laysa bi imamin fi sunna kaga muhammad ibn muslim ibn wara sa'an su imam muslim ne su uh, abu hatim su imam al-bukhari duk sa'anni ne a wajen harkar hadisi to sai fassara abinda abdurrahman ibn mahdi abdurrahman ibn mahdi tabakar tabakar shuyukh shuyukhihi ne eh, abdurrahman ibn mahdi shehin ah, imam ahmad ne su imam ahmad kuma su ne shuyukhin su abdurrahman ibn mahdi saboda ka tabakar shehunan shehunan sa ne to sai yake fassara abinda suke nufi da wannan kalma din ibn salah a cikin fatawansa shi ma da ya kawo maganar an masa tambaya game da wannan da aka ce gashi an sifanta malik kace imamun fi sunna imamun fi hadith al-auza'i imamun fi hadith walaysa imamun fi sunna wa ana isbinan me ake nufi yace as-sunna ana ana nufin muqabilul bid'ah to haka nan in ka duba littafin eh, ibn ibn rajab littafin ibn rajab fathul fathul bari da littafin sa jami'ul ulum wal hikam yayi bayanin wannan to amma mutumin da yake da wani lokaci wata manufa na yaƙi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya rika fitowa da wasu maganganu sai aka hadisi a bukhari muslim wanda malamai tuni sun yi bayanin sa an gama fahimtar sai ce wannan hadisi ne ba sunna bane kai kuma daga an kawo maka kalmar sai ka rikice to me kenan akwai sunna kenan akwai hadisi su abu rayya mahmud abu rayya wani bataccen mutum ne da aka yi a masar wanda ya rubuta littafi a zuwa ala sunnatul muhammadiyya a ciki ya zazzagi abu huraira radiyallahu ta'ala anhu littafin yanzu haka a Iran ake buga shi a kum saboda kawai ya zazzagi Abu Huraira a ciki ya ci mutuncin wasu daga cikin sahabbai da wasu daga cikin manyan tabi'ai kamar kamar Imam Zuhri kuma yayi kace-kace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama wacce ta tabbata ingantacciya yayi wannan shi asali kuma mutumin ba malami bane ma hatta inda yake karatu ko rasa akai bai iya karasa karatun ba yazo yana aiki a gidan jarida da ƙarshe kawai ranar aka kawai ya ya bige da malinta to ya zo rubuta wannan a din tasa wannan littafin azwa ala sunan muhammadiyya to a ciki shi ma duk yayi ta kawo waɗannan to dan kaga hadisi a bukhari ko muslim wannan kakka damu cewa ta yi ma ba hadisin kwarai bane ba sunna bace sai suke cewa addini eh, hadisan maza akwai sunna amaliya akwai kuma wanda ba amaliya ba kawai labari ne tabbat magana ce annabi amma ba za a aiki da ita ba sunna amaliya shine wanda ya shafi irin su sallah azumi wanda malamai abin nan eh, eh, wanda musulmi suka gada kaka da kakanni amma sauran wasu bayanai da za a zo da su na cancan boye to ba sunna bane ba sunna ne amaliya ba duk yayi ta kakkawa wannan domin ya ya ya rushe sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka dai a takaice wannan shine abinda ake nufi da sunna da kuma hadisi in an ce hadisi kalma ce mai fadi ta kunshi mai inganci da wanda bai inganta ba wanda ya inganta akwai sahihi akwai hasan a cikin hadisi sahihi da hasan malamai kuma suna bayanin abubuwan da ya zo da shi ya kunsa duk littattafan sunna dinnan suna da shiru duk suna da kutubus sitta dinnan gaba daya duk suna da sharhi malamai sun yi ta musu bayani abin nan bayanin su da irin abubuwan da suka kunsa banda su kuma da wasu littattafai da yawa wanda aka yi wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hidima da su shi yasa za ga littattafan littattafan al-kutubu sitta din nan duk za ga ana kiran ana kiran su da sunna bukhari imam al-bukhari kaga littafin sa المسند المسند الجامع الصحيح المختصر الجامع المسند الصحيح المختصر من سنن رسول الله وايامه kaga tauriya inganta sai kira shi sunan littafin abu dawud ana ce masa sunan saboda galibin abin da yake ciki duk sahihai ne wanda ba sahihan ba wasu duk yayi bayani ya riga ya bayanin su sannan shi ma littafin abin da nasa'i ana kiran shi sunan shi ma haka yake bayanin hadisai da wanda ya tabbata da wanda yake da illa shi ma littafin ibnu maja littafin tirmizi ake kiran shi jami'u tirmizi duk da shi ma akan kira shi sunan din amma sunan jami' yana nufin ya tattari wasu abuwab wanda littafan sunan ba su tattara ba littafin eh, eh, imam muslim kuma ya sa masa al-sahihul musnad wanda aka fi kiran shi da sahihul muslim to amma dukkaninsu littattafan sunna ake kiransu saboda abubuwan da suka kunsa a ciki galibi sunna ce amaliya da malamai suka yi bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da kuma abinda ake nufi da ita sannan kuma akwai littattafan da aka kira as-sunna su kuma in ka duba sai ka samu aqida ce kawai kamar littafin as-sunna eh, na ibnu abi asim kamar littafin as-sunna na imam ahmad eh, abdullah ibn dan imam ahmad aga kalmar as-sunna anan tana nufin aqidar da annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa suka rayu akan ta saura kalmar sunna tana da fadi ita ma ta wani bangare hadisi shi ma ta wani bangare yana da fadi wannan dai shine a takaice bambanci tsakanin waɗannan abin nan mutum ya ce ga wani hadisi ya tabbata amma kuma bai zama sunna ba to sai a tambaye shi yaya ya faɗi matakan da za a bi ko a gano ya zama sunna ko bai zama sunna ba sai shi kuma wanda yake tambaya akan cewa wajen aiki akan ba su bashi wanda za su biya a tsawon wata takwas wato kamar babur ne a kasuwa ana sai da shi 125 amma a ba su akan 150 su biya a wata takwas to yaya wannan ciniki wannan shi ne ake kira bai taksit wato a baka bashin kaya ka biya amma in ka tashi biya za ka biya sama da farashin da za a saya nan take a ba da kuɗin malamai sun yi saɓani a kan matsala ɗin shin wannan zai shiga cikin riba duba da cewa an ɗaga maka kafa saboda lokacin da aka baka ya shiga cikin riban nasi'a ko ba zai shiga ba duba da cewa ciniki ɗaya ne kawai aka yi mutum mai kaya wanda ya mallaki kayansa yana da dama ya sayar da shi yadda yake so to saɓani ne mai ƙarfi tsakanin malamai na sunna wasu suna haramtawa kamar su sheikh nasiruddin albani su suna ganin bai halatta ba wasu kuma suna ganin ya halatta wanda su ne yawancin majoratin malamai na sunna suna ganin wannan ciniki guda ne kuma mai kaya yana da dama ya sai da kayansa a yadda yake so saboda haka abin da yana da sauki ba da ba mai tsanani ba ne kwarai da gaske أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون نعم إذا ما a manta ba mun ce za mu yi ƙarin bayani a kan gaɓar ƙarshe da ayar ƙarshe ta ƙare da ita ta allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin yaquluna salamun o alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun udkhulul jannata bima ta ta'malun ku shiga aljanna bima kuntum asbabin abinda kuka sance kuna aikatawa a wannan ba'un din ita ce ake kira ba'us sababiyya ba'us sababiyya ba ba'u samaniya ba akwai ba'u samaniya ishtaraitu kaza bi kaza kaga ishtaraitu kaza bi 50 ko bi 100 naira kaga naira 100 din nan farashin abin da ka saya ne ka sayi abin ka biya wannan baɗin da aka yi amfani da ita a larabci tana nuna farashi ita ce ake kira ba'u samaniya akwai ana kiranta ba'ul mu'awadat ko al-mu'awada ko al-muqabala ko al-mu'adala duk tana nufin abu daya cewa abinda ka bayar yana makofin abinda aka baka ko abinda ka karba to amma ita wannan ba'un ba'us sababiyya ce kamar yadda Allah yake cewa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha kaga bihi din nan ba'us sababiyya ce da abinda Allah ya saukar daga sama na ruwa ya raya ƙasa bihi bihi ai bi sababihi ta hanyar wannan ruwan Allah ta'ala ya raya ƙasa ruwan shi kadai ba lalle ne ya raya ƙasar ba sai da Allah ta'ala ya halicci wasu abubuwa wanda suka taimaka wajen raya ƙasar kuma ya kawar da abubuwan da za su jawo matsala wajen raya ƙasar rana iska da ita kanta turbayar kaga bihi din shi ruwa din shi kaɗai ba shi ne ya taimaka tsirin ya fito ba har ya yi kyau sai da ubangiji ya taimaka masa kuma da wasu abubuwan da ya halitta ta hanyar zafin rana din nan da ake gani da kuma iska da take kaɗawa. sannan kuma ya kawar da duk abubuwan da za su zama ma shukar cikas wanda za su iya kashe ta saboda haka shi wannan dai Allah ta'ala ya sanya shi ne sababi na zahiri amma kuma Allah ta'ala shi ke taimakawa abin ya yiwu in ya ga dama sai kuma a samu sababin abin ya kiwa sai ruwan ya sauka shuka ta kyau saboda wasu abu wasu dalilai kuma da za su iya bujurowa wanda za su cutar da wannan shuka din to wannan ita ce ba da ake kira ba'u sababiyya ba'u sabab abin nan ba'u sababiyya tana nufin anan tana nufin Allah ta'ala ya sanya aiki ya kaddara aikin da bawa zai yi na kyau mai kyau ya zama sabab ne lidukhulil janna kamar yadda ayyukan da zai yi marasa kyau su zama sabab ne na shigar shi wuta ubangiji ya sanya su zama sabab su zama tsani amma ba wai don ya cancanci ya shiga aljanna ya sayi aljanna da wannan aikin ne. a ubangiji shi ya ga dama ya sanya samu samuwar wannan aiki ta zama sabab ne na na shigar mutum aljanna amma tun farko kamar yadda Allah ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah khalaqa lil jannati ah, ahlan wa khalaqaha lahum fa bi amali ahli al jannati ya'malu wa khalaqa lin nari ahlan wa khalaqaha lahum fa bi amali ahli an nari ya'malu Allah ya halicci aljanna ya halitta mata mutananta saboda mutananta suna aiki da aikin yan aljanna saboda haka za su shiga aljanna ya halicci wuta ya halitta mata mutananta mutananta suna aiki da aiki irin yan wuta saboda haka sai su shiga wuta shi yasa lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya faɗi irin wannan magana gaban sahabbai cewa Allah ya halicci yan wuta ya halicci yan aljanna sai sahabbai suka ce afala nada'ul amal afala nada'ul amal wa nattakilu ala alkitab tunda Allah ya riga ya rubuta ƴan wuta ya rubuta ƴan aljanna ya rasulullahi baka ganin cewa mu bar aikin kawai shikenan kowa ya hakura da abinda aka riga aka rubuta masa mu dogara da abinda aka riga aka rubuta mana annabi sallallahu alaihi wasallam ce la i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah fa amma ahlul فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة لأهمل أهل الجنة فأما أهل الشقاوة فييسر فييسرهم الله لعمل أهل الشقاوة لأمل أهل النار النبي صلى الله عليه وسلم يقول آه، يا آه، آه، أيك اعملوا كجيك وتأيك يقول أن الجنة وانا نسى مسا إيدا تا الجنة وبنجي ينا هوري مسو يسوك يمسو أيك إلي أن الجنة سيسي تيه sai su shiga aljanna waɗanda kuma suke yan wuta su ma Allah sai ba su hanya ya ba su kofar shi ta yin aikin yan wuta din sai su shiga wuta saboda haka ba a ittikali akan kitab ba a dogaro da cewa ga abinda Allah ya rubuta tunda dan adam ya san abinda Allah ya rubuta ne ai baka sani ba da za kai ka ce kai ka daina yin komai in kai dan aljanna ne kawai dan aljanna ne in dan wuta ne kawai hakan take ba yadda za ka yi ba za ka iya faɗa ka tunda baka san me aka rubuta maka ba don haka bima ta'maluna da Allah yake faɗa cewa za ku shiga aljanna wa tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil da Allah yake kawo wannan irin baɗin ba'un ce sababiyya tana nufin sababin wannan aikin Allah ta'ala zai sa ku aljanna da me zai sa ku aljanna da rahamarsa shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya kawar da wannan tunanin na ka rika jin cewa aikin da kake yi wa Allah da'ar da kake yi bautar Allah da kake yi kamar kana ba da farashin shiga aljanna ne don haka dole dole dole ko an ki ko an so sai ka shiga ballanta na kai wa Allah jiji da kai shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace i'lamu la yadkhulu ahadun minkum aljannata bi'amalihi ku sani ba wanda zai shiga aljanna da aikinsa qalu wala anta ya rasulullah ce ya rasulullah har kai din nan qala wala ana ce hanni illa an yataghammadani Allah bi rahmati sai dai idan Allah ya lullube ni da ramarsa. sai da afuwarsa sai da ramarsa. za mu fahimci haka cewa aikin da muke yi ba shi ne farashin aljanna ba na farko idan muka fahimci cewa Allah ta'ala fa ba shi da buƙatar aikin ayyukan da muke yi mu muke da buƙatar su ba shi ba man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha wanda duk yayi aikin kwarai dan kansa wanda yayi mummuna ma oho dan kansa saboda ba Allah aka yi wa ba Musa in takfuru تكفروا أنتم ومن في الأرض jami'an? fa inna allaha la ghaniyyun hamid yace in kuka kafirci da ku da duk wanda yake doron ƙasa to ku sani Allah ta'ala la ghaniyyun hamid lalle wadatacci ne mai cikakkiyar wadata ce mai cikakkiyar wadata ne hamidun kuma shayaba ne saboda haka ko da duk duniya za mu kafirci mu wa Allah mu bijire masa mu yi abin da muka ga dama wanda ba zai cuci Allah da komai ba in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi li ibadihi wa in tashkuru yardahu lakum Allah ce in kuwa kafirci to fa inna allaha ghaniyun ankum ubangiji fa daman mawadaci ne gabarin ku ba ku da komai a wajen ku wala yarda li kuma ba zai taba yarjewa bayan sa kafirci ba wa in tashkuru in kuka gode yardahu lakum ubangiji zai yarda zai kamshi wannan zai amince muku zai amince muku wannan sauraka ubangiji ayoyi da dama ya faɗi haka lokacin da Allah ta ayyana gaye maganar haji walillahi ala nasu hajjul baiti man istata ilayhi sabila sai ce man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin ce ku je haji wanda duk ya samu dama ya je kakka dauka Allah zaka taimakawa a Allah ce to wanda kuma ya bitilce Allah mawadaci ne ga barin dukkan wani alam dukkan wani taliki dukkan wani halitta ubangiji mawadaci ne ga barin sa shi yaso shi yasa yazo a hadisin Abu Zar wanda Imam Muslim ya ruwaito hadisin nan kudusi Allah ta'ala a ciki yake cewa ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ku bayina ba ku isa ku cuce ni ba ballantana ku cuce ni ba ku isa ku amfanar da ni ba ballantana ku amfanar da ni saboda haka bawa ya fahimci cewa aikin da yake yi kansa yake yi wa laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat ka rika jin cewa duk wannan yunkurin da ta faɗi tashin da kake yi kana yi dan kanka ne ba wai kana yi wa Allah wani gata ba ne. sannan abu na biyu kasancewa Allah shi ya maka magata yayi maka gata ya yi ka babu kai ya sa maka rayuwa ya baka arziki abinda za ka ci ka sha sannan ya aiko maka da manzanni sannan ya saukar maka da littattafai sannan kuma ya hore maka ya yarje maka ya amince maka har ma ka fahimci abinda manzannin suka zo da shi haka runguma haka karba sauraka shi ne ya maka gata shi zai goranta maka ba kai za ka goranta mishi ba yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin sauraka ubangiji shine zai goranta muku walakin Allah habbaba ilaykum al imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rashidun sai yace fadlan min Allah wa ni'ma wannan abu da Allah ya muku ya sa muku sha'awa da kaunar imani ya zayyana musu ya kawata muku shi a zuciyarku wa Raha ilaykum kufra wal fusuqa wal isyan ya sa muku kyamar kafirci da fasikanci da da ainihin saban Allah wannan duk da abin da Allah ya muku fadlan min Allah wa ni'ma falala ce kawai daga Allah da ni'imarsa kaga ashe ni'ima ce yayi maka ka samu kanka cikin mutanen kirki masu bautar Allah masu yin abin da yake so ita kanta wannan ni'ima ce to da ni'imar Allah za ka biya ni'imar Allah zai yiwu ba kowace ni'ima ita na buƙatar ka biya ta to kowanne abin da za ka yi ko da godiya da za ka yi wa Allah ni'ima ce ya maka wannan saura ka gaba abin da za ka yi ka biya shi Allah na cewa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wato ba dan falalar Allah da rahamarsa ba babu cikin ku daya da zai tsarkaka sai dai Allah shi yake tsarkake wanda ya so alam tara ila allazina yuzakkuna anfusahum bal yuzakki man yasha ubangiji shi yake tsarkake wanda ya so ka zama mai tsarki ka zama mutumin kirki sannan mu sani duk yadda aikin bawa ya kai ga yawa da nagarta ba zai iya sayan aljanna ba da abin da yake cikinta ba zai iya ba saboda ka kaga ashe kenan sai dai a baka aljanna da falala kawai da rahama amma ba dan zaka saya ba shi yasa Allah ce lil ladina ahsanu sai ce al husna kaga ahsanu suka kyautata amma sakamakon sai zama al husna shi yafi kyautatawar kyau shi kaga ba zaka sai aljanna da aikin ka ba sannan ka duba ni'imomin da ya maka a duniya wani aiki za ka yi ka biya ni'imomin ballantana har aikin naka ko ladan aikin naka yayi rara har kuma ka sayi aljanna da shi in aka barka da ni'ima ɗaya daga cikin nemomin da Allah ya maka a duniya ba ka da abin da za ka ka biya shi babu to ballantana ni'imomin da ko ko lissafa su ba za ka iya ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ko lissafa su ba za ka iya ma lissafa su ba ballantana ka biya su to baka iya biyan ni'imomin ba ina aikin yayi saura har kuma zaka biya farashin aljanna da da shi kaga babu saura ka sai dai kawai ya shigar da kai da me da rahamarsa da afuwarsa sannan ka sani bayi mu bayin Allah dole ne muna da gazawa muna da taksiri muna da laifuffuka waɗanda in ba Allah ya yi mana rangwami ba ya yafe mana to waɗannan laifukan kawai sun isa su sa a kai mu wuta a ce sai mun biya sai mun yi wa Allah ibada haƙƙa tuƙatihi da aka faɗa da sahabbai suka ce kai ya haƙƙa tuƙatihi dole sai an samu gazawa shi yasa Allah ce ulaika alladhina taƙabbalu anhum ahsana ma amilu sai ce me wa tajawazu an sayyi'atihim fi ashabil janna wa'ada sirqi allazi kanu yu'adu kaga sai hada biyu mu karɓi aikin su sannan kuma mu kankare musu mu kankare musu laifuffukan su saboda yan aljanna ne saboda ba zai yiwu ka shiga aljanna ba sai in an kawar da kai daga wani abu na laifin ka shi yasa ubangiji ma kawai mizani ake sawa duk abin da aka ce za a sa mizani to akwai abin da zai shiga nan akwai abin da zai shiga nan sai dai kawai wanne ne zai yi rinjaye wanne ne zai fi karfin wani to nan ne kuma hukuncin yake amma man saqulat mawazinuhu fa ulaika ashabu fa ulaika humul muflihun wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun fa amma man saqulat mawazinuhu fa ummuhu fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah sauraka akwai nan akwai nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man nuqisha al-hisaba uzziba aisha ta ce ya rasulullah ba gashi Allah ya ce amma man utiya kitabahu bi yamini wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ce gashi Allah ya faɗa ce duk wanda an bashi aka bashi han littafin sa a hannunsa na dama za a yi masa hisabi mai san sauki ba annabi ya ce la ya aisha zalikil ard wannan bujiro da aikin ne wato a taho da aikin ka a dunkule kamar dila ba tare da amfasa ba in aka ce za a fasa to mutum ba zai kai labari ba shine man nuqishal hisab uzziba ko halaka a ce kawai gashi na an bunguro da dilar ayyukan naka a ce wannan wuce wuce wuce wuce Allah ya sa do'a mana haka to wannan shine hisabin yasira din saboda haka amal sabab ne lidukhulil janna wasu za su iya shiga aljanna ma ba amal wanda ya musulunta yau ya mutu yau yanzu ya musulunta yanzu ya mutu bai ma samu yayi ko sujada ɗaya ba sai shiga aljanna kaga ba ma amal din da ce wannan amal din shine aikin da zai shine farashin kaga shi kenan bai da abin da zai yaro za a yi fadan kankani bai ma kai lokacin takalifi ba sai Allah ya karɓi rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna tare da annabi Ibrahim aljanna auladul muslimina ma Ibrahim fil janna kaga ba aikin ne ba Allah ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wa ma alatna hum min amalihim min shay Da haka idan uba ya yi aikin da ya fi na ɗansa sai Allah ya ɗaga darajar ɗan a yi masa promotion sai ya kamo uban ko uba ya yi abin da ya yi aikin da ya fi na ubansa an kai shi can aljanna ta can koli sai Allah ya wa uban promotion sai ya ɗaga shi sai ya shiga abin nan kaga ba aikin bane wuta ce Allah ya ce zai cika ta da mutane da aljanna wannan Allah ya riga ya ya la'amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in amma ita aljanna Allah yana halitta mata wasu mutane daban da za su shiga ciki to wannan shine dan bayanin da muka so mu kara Allah ya sa bai cinye lokacin ba <laughs> Allah ya ce da mu wa qala hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya amru rabbik kadhalika fa'ala alladhina min qablihim hal yanzuruna shin akwai wani abu da suke jira illa an ta'tiyahumul mala'ika ba mala'iku su zo musu ba ma'ana ba sa jiran wani abu face mala'isu su zo musu aw ya'tiya amru rabbik ko al'amarin ubangiji ya zo kadhalika fa'ala alladhina min qablihim kamar haka ne waɗanda suka gabace su suka aikata wa ma zalamahum Allah walakin kanu anfusahum yazlimun Allah bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai sun kasance kawunan su suke zalunta fa asabahum sayyi'atu ma amilu sai mummunan sakamakon aikin da suka aikata ya same su wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un sannan abin da suka kasance suna izgili da shi na azaba ya sauka da baibaye su ta ko'ina. wato ubangiji yake magana da waɗannan waɗanda suka suka zarce cikin kafircinsu da ɓarnarsu da ruduwa da duniya cewa ba wani abu suke jira ba illa ɗayan biyu suna jiran an humul mala'ika mala'iku su zo musu wato lokacin da mala'iku za su zo karɓar rayukansu wannan suke jira ko kuma sun ce ba za su yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba sai an saukar masa da mala'ika aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila ba haka suka ce wa annabi ba ba su yi imani ba sai dai in zai zo da Allah da mala'iku suna rako shi dodo dodo jama'a jama'a laula nuzila alaihim wa qalu laula nuzila alaihi malak shi me ya hana me ya hana ba za a saukar masa da mala'ika ba wato me zai sa mala'ika ba zai zo tare da shi ba yana cewa eh Allah ne ya aiko shi ku yadda su ga mala'ikan su ga annabi tare da shi hmm. sannan su yadda da ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbasun da mala'ikan ne dole sai dai a mutum zai zo ai ba zai zo musu a mala'ika ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga jibril a sararin samaniya fiffiken sa daya saddan ma baina sama'i wal ard fiffike daya cikin fukafukan sa 600 ya kare tsakanin sama da ƙasa to a ce zai fito a mala'ikansa a ga ba zai yiwu ba to dole ne a mutum zai zo kakan kuma ya zo a mutum za su ƙarya ne ba shi ma ma mala'ikan ne kawai wani ya ɗauko haya suka haɗa baki ya ce shi mala'ika ne to ko dai suna jiran mala'iku su zo su karɓar ransu ko suna jiran mala'iku su zo su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shaida aw ya ce amru rabbika ko al'amarin ubangijinka ya zo wanda ya yi maganarsa a farko a ta'amrullahi a farkon surar shi da alkiyama ko kuma amru rabbika anan ana nufin azaba wacce za ta tumbike su ta halaka su tunda suna yin wannan Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' wa id qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi azabin alim haka suke suke neman azaba suke gaggauto azaba ta zo musu in har gaskiya ne Allah ce to wannan suke jira suna jiran mala'ika ko da mala'ikun zo karɓar ransu ko zo yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shaida ko kuma al'amarin ubangiji ya je riske su alkiyama ta zo ta same su ko mutuwa ko azabar da za a tumbike su kazalika fa'ala alladhina min qablihim kamar yadda suka yi dinnan na togewa da dagewa da kin yadda da abin da aka aiko ka da shi haka waɗanda suka gabace ka suka gabace su suka yi saboda haka ba kai kadai aka karyata ba su ma abinda waɗanda suka gabace su su ma sun karyata ba in ka gabu faƙar kuzle ba rusulun min qablik fa in ka gabu ka faƙar kuzle ba rusulun min qablik in sun karyata ka manzannin da suka gabace ka su ma sun zo an karyata su saboda ka ba su ne farau ba wa ma zalamahumullahu ubangiji bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimuna kansu suke zalunta wato abinda duk zai same su na azaba ba Allah ne ya cuce su ba inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an inna allaha la yuzlimu mithqala dharra fa in taku hasanatan yudha'ifha ubangiji baya zalunci wa ma rabbuka bi lil abid ba zai zalunci kowa ba wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun kansu suke zalunta don haka duk abin da zai bawa zai yi na tabarewa da lalacewa da bijirewa ya sani kansa yake zalunta babu kuma wauta da za ka yi abu kana jin ka cutu wani alhalin kai kanka ke cuta wannan shine az-zulmul ahmaq inji laraba suke kiran az-zulmul ahmaq shi azalim yana so ya abinda zai wani zai cutu shi ya amfanu to wannan su kansu suke cuta ba wani suke cuta ba shi yasa Allah ce fa asabahum sayyi'atu ma amilu sai sakamakon mummunan abinda suka aikata mummunan sakamakon abinda suka aikata ya same su saboda me saboda abinda suka yi na zalunci wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka kasance suna izgili game da shi haqa bihim sai ya dababe su ya kewaye su ta ko ina haqa haqa bihim ya zagaye su ya su ta ko ina abinda suke izgili da shi na azabar Allah cewa ta zo ta zo in gaskiya ne shi yasa a ranar gobe kiyama za a ga musu hadhihi an-nar allati kuntum biha tukazzibun ga wutan nan da kuke karyatawa ga ta saboda ka ta kewaye su ta ko'ina a haƙaƙ bihim suradiquha lallaci katangar wutar ta ko'ina ta rufe su saboda abinda suka kasance suna yi na na laifuka wasu malamai suka ce akwai taqdim da ta'khir a cikin ayar kazalika fa'ala da min qablihim fa asabahum sayyi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un wa ma zalamahum Allah walakin kanu anfusahum yazlumun shi haka shine shine abin tartibin ayar amma aka gabatar da wa ma zalamahum Allah walakin kanu anfusahum yazlimun domin Allah ta'ala kafin ya faɗi azabar ya faɗi cewa irin sakamakon da duk zai same su gafa yadda yake ba fa shi ya tuce su ba su suka tuci kansu in Allah ta'ala wato in sun bauta wa Allah in sun ki bauta wa Allah wannan dukkan su suka yi wa ba su yi wa Allah wani abin da shi ya tutu ba sannan Allah ta'ala ya ci gaba da faɗar wasu maganganu na kafirci da kafirai suke faɗa a kowane lokaci a kowane zamani lokacin da za a fuskance su da da'awa da kira ta gaskiya wa qala allazina ashraku wa qala allazina ashraku law sha'a Allahu ma 'abadna min dunihi min shay'in nahnu wala abaa <coughs> نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين na waƙarar da zina ashiraku kuma waɗanda suka yi shirka da Allah suka ce Lausha Allahu ma abadna min duni min shai da Allah ya ga dama da ba mu mauta ma wani abu ba shi ba nahnu wala aba'una mu ko iyayenmu wala haramna min duni min da kuma ba mu haramta wani abu ba ba tare da izininsa ba kazalika fa'ala alladhina min qablihim Allah ce haka waɗanda suka gabace su su ma suka aikata fa hal 'ala ar-rusul illa al-balagul mubin shin akwai wani abin da yake kan manzanni ba isarwa bayyananniya ba wato babu wani abin da yake kan manzani sai isarwa isarwa da take bayyananniya ubangiji ta'ala daman ya faɗa za su faɗi irin wannan magana sai qulul ladina ashraku a can cikin suratul al'am. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين وبنجي يا فلاتي سيقول ذا سمعنا كما قاش سمعنا وأنا أعرف سنة إيه إيه إن فدا دنسوا قرية ما القرآني alqur'ani ya ce za mu faɗa to sai mu ki faɗa amma da yake qur'ani daga Allah ne shi ya san me za su yi ya ce za su faɗa sai kuma gashi wa da allazina ashraku kamar yadda Allah ce sai qulu hau ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha tun ba a canza wa annabi sallallahu tun maganar canza alqiblar ba ta zo ba Allah ce sai qulu sufaha'u wawaye za su face nan gaba me ya canza su daga alƙiblar. sai kuma gashi da Allah ya tsanna ta kalluba ka fi sama falan walli annaka qiblatan tarza, fa walli wajhaka shatr al masjid al haram sai gashi kuma sun faɗa din cewa yana da'awar shi yana bin addinin Ibrahim kakansa gashi kuma ya guje qiblarsa to kaga da a ce alqur'ani ba gaskiya bane sai su tabbatar da ƙaryar alqur'ani an ce za mu faɗa to sai su ki faɗa <laughs> to amma ko sai suka faɗa saboda mai maganar Allah ne ya san kuma me ya halitta tare da su wa qala alladhina ashraku waɗanda suka yi shirka ba amma ce ashraku billahi ba saboda abin ya riga ya zama fitacce kowa ya sani da an ce an yi shirka an san da aka yi shirka kowa za a iya mai shirka amma banda Allah kowa zai yi wa masa shirka amma banda Allah ka qala allazina ashraku waɗanda suka yi shirka suka yi shirka da Allah suka ce lausha Allahu ma abad namin duniya mai shai da Allah ya ga dama ba za mu bauta ma wani ba ba ba wala ha wala nahnu wala abauna mu ko iyayenmu wala haramna min dunihi min shay kuma babu wani abu da za mu haramta na kayan ciye-ciye ko kuma na dabbobi da muke ta haramtawa wanda Allah Allah ta'ala ya faɗi kisoshin dabbobi a cikin suratul ma'ida da al-an'am ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru yaftaruna ala allahi alkadhiba wa aktharuhum la yaqilun da Allah ya faɗa cewa sun sun kebe wasu dabbobi sun haramta kowa cin su a ce wannan bahira ce wato dabba ce wacce ba wanda zai tatsi nonanta ta gumaka ce ko kuma wabin nan sa'iba ce ga ta nan an batta ta je ta yi ta kiwo ba wanda zai dora ma wannan dabba kaya ta gumaka ce ko wasila dabbar da ta haifi ƴaƴa mata wato taguwa ce ta haifi abin nan abin nan ƴaƴa mata a jere ba tare da namiji ya shiga tsakanin su ba ita ce wasila to ita ma in ta yi wannan sai ce ita ma ta zama ta gunki sannan kuma ham shi kuma wani abin nan babban abin nan raƙumi ne wanda zai yi barbara na wasu shekaru sai a ce shikenan ya zama ya zama na gumaka haza lillahi wa haza li shuraka'i kama kana li shuraka'in fala yasul ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasul ila shuraka'i ce to wannan na gumaka ne ba wanda zai taba su amma ƙarshe su masu hidima a gurin gumakan su suke cinyewa suke cinye su ƙarya ne ai ba barinsu ake ba kawai dai ba za a bar mutane su ci ba sai a ce wannan na Allah ne na allolinsu ne ba za a ci ba ba tare da dalili ba ba tare da wani nassi ba to shine nan wai suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hujja da cewa da Allah ya ga dama da Allah ya ga dama ba yadda za a yi bauta wani ba shi ba dole shi za mu bauta tunda har ya kyale mu muka bauta wa wani ba shi ba to ya so yana ya yadda kenan ya amince da ya ga dama ba yadda za mu haramta wani dabba tunda har ya kyale mu ya ba mu iko ya ba mu dama muka ce wance kaza haramun ce wani kaza haramun ne to wanda ya nuna ya yarda kenan saboda ka wannan hujja ce da kaddara da ubangiji ta'ala ya musu martani a kanta a wannan aya da wasu gurare alqur'ani wanda insha Allah ce gaba da zamu tashi akan ta gobe da fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da randa ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi da nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas shida biyu biyu bakwai biyar ga namban a cikin harshen turanci 0 0 6030. 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi